babu a kasarin miyahi kasusuwan ruwaye allati ya min halil wudu wanda yake ruwaye da suke wato yin alwala yana halarta da gare su ilan mafaka kallahu ka sani Allah shiryar da kai ta'ala annal ma'a raka samani ruwa kashi biyu ne bisa ga kashi biyu yake makhaludin wa gairu ruwan da an ka garwaya da wani abu da ruwan da ba garwaya da komai ba amma gari makalo da huwa tahuru ruwan da ba garwaya da komi ba shi ne ruwa mai tsarkake wani tahuru mai tsarkakewa wa huwa al-ma'ul mulk shi ne ruwa kawai wato ruwa ba ba ne kairi da komi ba ruwan ya ko ruwan abin ya duka min hululu ya yana halatta ayi alwala da gare shi sawa'un nazala min as-sama ya sauka daga sama ne auna ba min da alƙawa ko daga ƙasa ko kuma abin nan kwance yake wa al makhluq wanda wanda ya garwaya in idza tagayyara adu awsafi salata in dayan sibobin sa uku suka baci suka canza wato shine launihi aw damihi aw lihi dayan su duka ko launin sai ya canza ko ɗanɗanin sai ya canza aurihi ko ya canza iskan sai ya canza bi shay'in da wani abu ko menene ko huwa ala kismani shi ma ya kaskashe biyu taratan ya hadu da najasin wani lokaci zai hadu da najasa wai ta gayyar bi ya canza game da najasar nan ku najasun la yasihu minhu ruwan kansa ya koma najasa tunda ya garwaye da najasa saboda ka shi ma ya zama najasa ba shi wa ai alwala da gare shi nan mai kankanta najasa a abanda in din yayi kankanta kwarai bai canza shi ba to shine makaruhi a yin akwai wani alakallah eh ko kuke fa ko turba najasa bane yana zuwa madini ne daga kasan ka ɗebo shi wa in lam tagayyar bihi um, wa in koda bai canza da shi ba duk da haka da yi ya baci fa in ka alma qalil in ruwan ya zan kadan wannan jasatu qalila sannan najasar ta fada shi kaɗan kamar misali misalin inda boli ke dan diga cikin ruwa wala hal wulu min an karhanta yin alwala saboda shi daga gare shi alal mashhur da shahararren magana kun gane ko wataratan ya kasulu bi dahirin yana wani lokaci kuma yana yi wa garwayi da abu mai tsarki kamar gari wai ta bayyar bi ya canza da shi bayan kana tsayar min ma yin kidda istirafu min shi abin nan mai tsarki yana yi wa a tsare shi ba ba hada shi ba kalma il mahalul bi zafaran kamar ruwa wanda ya garwaya da zafaran kun san zafaran wani turare ne ko ya hadu da wardi wala jin ko ya hadu da gari wa ma shi ba zalika da abin ya kama da wannan fa hadal ma'u tahir shi wannan ruwa mai tsarki ne fi nafsi shi kansa yana da tsarki ana iya amfani da shi gairu mutashirin da gairi amma bai tsarkake wani wa yi salo ana wanka da shi wa yi amalu ana aiki da shi da adati wato ga ayyukan al'ada na abin nan mu'amala min tsarkin na da kuwa wa ajinin ko ga damu ko ga misali wa shirbin ko sha wa nahu dalika wala ya ta'amal amma ba aiki da shi ga yakan ibada lafi gari ai ga wala ba wanka bayan kana ni malayin kin da istirafu in ya ba abin da ya garwaya da ruwan bai yiwa a raba su ba tsare shi kalma il kamar ruwa wanda ya garwaya da kasar gishiri ta hamad ko ya da bakar kasa yayi baki kirin auna hau da ko yin abin da ya kama da wannan ya garwaya da jar kafa ya jagoro awul jari alama adin zalli ko kuma ruwa mai gudana bisa ga maginar jar kasa ya yi jagoro wuta warin ta canza da shi auna hau da ko cin wannan wannan fa kullu kulluhu tahuru wannan duka ruwa ne wanda yake mai tsarkakewa ko min bululu in alwala da shi yana inganta والله أعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Eh? wato ruwa in ya in kanan zai ya fada cikin in dai ya yi yawa kware har ya abin nan ba ya zama mutum bai ba ta ya ba shi domin kana zai ma'adini ne don ya fada cikin ruwa zai shi a cikin ma'adinin ana daidai da wasu wani abu da ake fara sai dai an dafa a rage wani sai an haƙo shi kullunsa aka dafa ana kai kura ɗaya kanzura a da hmm? gas duk wuri guda babu tambayar muna shi da ya tambayar muna shi ya su kusa hankali suna daga nan ka samu su ba kunna ba ko ba kunna ba ga nan wannan muna zuwa za kunna